ba a ga komai ba a ce ga sunan sun wuce kamar yanzu idan lafiyar mutum lo in aka taba shi zai ji an taba shi idan da bayro ne zai gane cewa da bayro ne idan da hannu ne zai gane cewa da hannu ne abin da yasa ake samu wannan lafiyar kwakwalwa lau amma idan da damuwa ba a taba mutum ba sai ya ji kamar kiyashi yana yawo ko kuma ya ji kamar masijai suna yawo a jikin a jikin shi wato shine muke kira disorder disturbance of perception me ake nufi da perception a gani a san menene a ji a san menene a shinshina kan shi ne karni ne a gane a sa abu a harshe a gane menene gishiri ne ko menene duka perception muke kiransu to idan aka samu larura sai ya rikita su babu a ce akwai saboda sinadarin da yake aiki ake samu a gani a gane shi yake samu problem idan kuma ya samu wannan matsala sai ya ringa rikitar da mutum ban da bangaren perception akwai kuma bangaren tunani da yake a zuciyar dan adam shi ma ban da tunanin da yake a zuciyar adam da kuma akwai abin da mutum zai believing kamar a ci abinda mutum ya sani to shi ma taban hankali zai shafi shi ma wannan bangaren. A kasashe masu tasowa ba a fiye fahimtar cutukan kwakwalwa a karamin mataki ba. Batun da Dr. Ali ke cewa galibi waɗanda suka zo asibiti da wuri su suka fi iya shawo kan matsalar ta kwakwalwa duk da cewa akwai waɗanda kan gaji cutar ta hauka. Sannan kuma idan aka samu rashin lafiya irin wannan na psychiatry din waɗanda suka fi samun nasara wajen magani masu zuwa idan ya ci jiki kafin a zo yawanci sai da a yi ta fama. sanda za a zo asibiti likita zai yi bayani za a gane amma a ringa yanke hukunci ba tare da wani ilimin da aka samo na yanke hukuncin ba to yawanci ba da matsala yake ana gadon ta kawai su dai mutum ya kamu da eh to akwai karfi sosai dagantaka da gado akwai za a iya samu cuta da dama irin na bangaren psychiatry wanda yawanci in mu kwatanta sai mun yi magana Za ka samu idan akwai irin wannan larura a yan uwa especially na kusa na jiki sosai to akwai dama mai karfi na kowa ma zai iya samu amma idan an samu dangin biyu ɗaya suna da shi ɗayan ba su da larura to dama samun kamuwa da larura ya fi karfin a dangin da suka samu ɗaya wato kinga ya tabbatar da cewa akwai dangantaka na megado har yanzu akwai karancin wayewa dangane da asibitocin kula da lafiyar kwakwalwa wanda ya sanya da zarar an ambaci sunayen irin asibitocin mutane kan nesanta kansu da shi bisa fargabar kar a alakanta su da ciwon hauka to ko me yasa mutane ke nesanta kansu da duk wani batu da ka iya alakanta su da asibitocin kula da lafiyar kwakwalwa wata uwa ta bayyana cewa fargabar tsangwama ya sanya ta ƙin miƙa ɗanta ga irin asibitocin. Ni ina ganin duk in aka ce yaro yana da wannan matsala za a dinga tsangwame-tsangwame kasan kuma sha'ani na mutane yanzu wani zai ce wancan ɗanta ma ga abin da yake damun shi. To sun ki su basu kai shi asibiti ba su basu ne ba mishi jinya ba to su basu sani kuma ba na son in sani bane saboda kar a fara mun lissafi a 'ya'yan da na haifa ma an samu mai irin wannan matsala to shi yasa ni kuma nake ɓoyewa to na na ɓoye ɗin sannan na biyu kuma matsalan kuɗin da za a je a yi masa jinya to amma kuma daga baya abun gaba-gaba yake yi maimakon a ce ciwon yana raguwa amma baya raguwa yana ci gaba yanzu dai tun da mun ga babu mafitan nan dole ne za mu koma mu je asibiti mu je mu nemi shawarwarin likitoci mu gaya musu tun daga lokacin da abin ya faru har izuwa yanzu gaskiya dai babu wani eh, sassauci a cikin ciwon da yake fama da shi asibitin kula da lafiyar kwakwalwa na da Wanau Neuropsychiatric Hospital guda ne cikin manyan asibitocin kula da lafiyar kwakwalwa goma da ake da su a Najeriya. Guda yake kai tsaye jama'a kan kira shi da asibitin mahaukata. Sai dai Farfesa Auwalu Sani Salihu shugaban wannan asibiti ya ce suna duba cutuka da dama har ma da waɗanda mutane ke tunanin ba su shafi lafiyar ta kwakwalwa ba. Amma taɓin hankali kala-kala da wanda yake ya taɓa ka kuma ka fita daga hayyacinka baka san kuma me kake yi. da bahaushe yake cewa hauka ɗin to amma kuma akwai cututtuka da dama wanda ka san me kake amma sun dame ka ba karamin damu ba akalla za a ce akwai rashin lafiyoyi kala kala kala kala wannan bangare na likitoci yake kula da su sun kai kusa ɗari kala ɗari uku saboda haka kuma da yawan su matsakaita sun fi yawa wanda mutuna ne mutane ne wanda suka san me suke yi amma kuma suke fama da wannan bari mu baki misali a cututtuka da suka shafi bacci ana ganin su a nan cututtuka da suka samu harkokin da ya shafi jima'i akan ga su da yawa anan amma ana ganin irin wannan din wasu lokuta mutane ba su ma san na zuwa asibiti ba sai yayi zafi to wanda suke akwai wanda suka shafi lokacin haihuwa da kuma ciki sannan akwai kuma matsaloli da suka shafi mata din a musamman matsalolin kamar cutar depression da ake faɗa an fi samun ta a mata duk da maza suna samu saboda haka matsala ce sosai wadda ake samu sannan matsalolin da suka shafi shaye-shaye mai shaye-shaye ba lallai sai ya haukace ba ake ganin sa a asibiti saboda matsalolin abin da ake sha din kai ma da sanda zaka san ya sarke ka ya kama kuma in baka sha ba ba zaman lafiya matashi abubakar najeriya waɗanda allah ya jarrabi yan uwansa da larurar kwakwalwa ya ce shi kansa iyayen shi sun fi zaɓar kulawar gida maimakon asibiti farko dai lokacin da abin ya faru lokacin da yake karami shi yaron baya son shiga damuwa baya son shiga cikin abokanan shara su yi wasa kuma sometimes wayansu lokacin daga ya fashe da dariya ko kuma ya fashe da kuka ana nan ana nan ya kai dai shekara akalla ya kai shekara biyu yanzu kuma abun yana daɗa tafiya abun yana daɗa muni yanzu ya kai shekara tara wanda sa suke gudun kaiwa asibiti sabila da ba su so wai idan aka kai yaran asibiti yan uwanci su dinga tokanan shi ko kuma wani abu da ya kai ci gaba da jinyan gida gaskiya sosai dun ba su yadda su kai asibiti sun ce ba su wani yadda da wani gwajin asibitin ba iyalai da yan uwan masu fama da irin wannan larura ta kwakwalwa kan yi fargabar ahalin ahalinsu ga asibitoci irin na kwakwalwa Allah saboda jita-jitar azabtarwa sai dai farfesa salihu ya ce a yanzu suna da gogewa da kuma da dabaru dabarun zamani da ya sanya masu taɓin kwakwalwa ba sa buƙatar ɗauri. A yanzu duk wanda ya zo nan asibitin likita ne yake ganin sa sannan a inda yake a kwance ba za ki tara ana wani amfani da wani abin ɗaurewa da sauransu ba. A dan ko farkon zuwan mu ma'aikata da suke wajen su ma suna ganin anya kuwa irin masu wannan rashin lafiya za a iya ba tare da ɗauri ba eh, sai ake kallon za amma a yanzu babu wannan da za ki tarar wannan abubuwan sun zama kayan tarihi ma a takaice ba wani wanda ake daurewa da bari ko kuma a ce wai za a gan shi ko yana ko yana kwance a ƙasa ko kuma kayansa dukun dukun da sauransu eh yawa in ka shigo za ka ga mutum ne yadda kowane asibiti yake da gadansa da katifarsa da komai abin kwanciyarsa da sauransu yawa kuma da ma'aikata 24 hours wanda suke kula da shi zan iya cewa mu yanzu gaskiya duka inda feshin yake kwance babu mara lafiyar da likita ba zai gan shi kullum ba kullum akwai likita a ƙasa wanda zai gan shi to madalla da wannan ne kuma shirin na lafiya jari ce yake dasa aya a wannan mako. madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da ku masu saurare sunana azuma bashir amin da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya. A ranar Juma'ar da ta gabata ne, 'yan ta'adda suka zagaye wani masallaci a daidai lokacin da ake sallar Juma'a tare da buɗe wuta. inda suka kashe mutane 44 a garin Fambita da ke jihar Tilaberi a yammacin jamhuriyar Nijar. Wannan dai alama ce da ke tabbatar da tsanantar hare-haren 'yan ta'adda musamman a wannan yanki mai makotaka da Mali da kuma Burkina Faso. Shin ko waɗanne matakai ya kamata a ci an ɗauka don kare rayukan jama'a musamman a wannan yanki da iyakar ƙasar da Burkina Faso da Mali. Sai ku bayyana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp ko kuma a mu na Facebook. To muna dakon ra'ayoyinku sai kuma mu shakata.